to saƙo ne ga mutanen muke sunan ai sunan unguwa ce wannan wadda ake kiranta kwashabawa abin da nake so ku gane rabe rabe da ali duk abin kunyan da uban koyayi wannan duk abin kunyan da abin koyayi wannan isa kun dai san ko ake isa zure kenan ko isa zure duk abin kunya da ya yi tsakanin shi da dangin shi bai ishe shi wannan abin ba wannan abin kunya bai ishe ku ba wannan ku tsawa kallon wannan abin bai ishe ku ba sai kun zo kun kafa dau wani abu ban da shi da waɗan ku shaɓa ne ke ko saurare da kyau na san duka wannan abu ba wani abu ne ba 'yan cakire ne suka sako wannan abin ma'ana 'yan cakire sun sako wannan abin abin da suka suka yi suka yi suka kasa ya gagare su ku ne ake son a kawo a sa ciki a sa ciki ku zo ku cika musu aiki abin da suke nihi kenan kuma ku iya ganewa ko ya gane abin da nake so ku gane ni kun gari ban gama komi da ku ba ba ni da alaka da ku mutum ya ya shiga hanyata yanzu isa zure saboda allah da annabi isa zure duk mai tadda da zo kama dan uwan shi ya kama dan uwan shi duk cin amanar da ya zo ya ta karibin kusan shekara ashirin da suka wuce wannan abin bai ishe ku ba wannan abin kun bai ishe ku ba sai kun zo kun gama kai daga garba nan wurin da garba da isa ga da wani ne sai kun zo kun haɗa kai da su ku zo ku yi manahici ma'ana ku yi manahici kuma su aikin da ba su iya abin da kuke tunani kenan ko tunda abin da ma nake gani ayan ce ce ce sunanta ko shaba ai duk kuka ce duka kuka ce wannan ba na ba kuka ce gaba ɗaya duka kuka ce ko shaba ai ba na ba kuka ce gaba ɗaya ba ka ce ko shaba ka ce ka ce daban ba ko na ko shaba kuka ce to diba kuna abin da za ku gane iskancin ku tsaku bakin garin ku kuma kai wanga yi kan zure yake ba kudin gidan zure kai maka rubuta ka aiki dan uban uwa kai maka rubuta ka aiki ka rubuta ka aiki dan dan mai cin uwar zuran ai da mun da zuran nake Allah tini mai uwar zuran farka zuran banza zuran wuri shege mayan banza ma ka san da mun abin da ke da kai wannan abin duk da an ce maka ga mutum yanzu yanzu uban kun tabbata yanzu yanzu yake mayi yanzu kuka tabbatar maye ne tunda kun ga zuwa taimaka ma garba kenan kenan maye ne in ba mai ta ke, ba ba bangon da za zuwa taimaka ma garba da wanga ba. kuma abin da ke da kwai duka sanadiyya dai ba sai mutum ba sai bakan ya gajiya ba sanadiyya dai duka wasu wanda ke sanadiyya wannan abubuwan sanadiyya horon horon isa gayya shi ne sanadiyya na biyu din shi garba wanda za a kiransa wanda dai za a kiransa da cakirai a kira sa a ce wanga dai cakirai mutanen banza mutanen wai su ne wanga tururus na cakirai ma'ana yan iskan cakire ko to to to wanga kuni. ne kagi kuna wanda wanda na zana ɗan ga ku ne isa ga ya garba duk wani iska iskar zabi wani wurin bayan ku yake kuma ku miye ne na ku ne sanadiya ku ka sa ku ka tsara tsarin ku ne wanga ba tsarin kowa ne ba ku da abin da kuke gani duk mutum da kuka sa gaba ba ya gagara ku sai wannan gaman ne abin da kuke gani alamar za gagara ku kuma da kai wannan ainihin in ce iliya iliya ya zai yanzu kai iliya wanga wanga yaran wanga yaran wanga wake sunan shi zubar ruwanga da ka turo to da ka zo da ya kaga bakin da ya tsaya wanga yaran wanga yaran da ya zo kaga bakin da ya tsaya bai ta ko ina ba kuma wannan abin da za ku tsaya ku tunani wallahi ni ba da ni kuke faɗa ba wallahi ba da ni kuke faɗa ba wannan kamar abin da ke da abin da Allah ya riga ya kaddara ne kuke son sai kun zo kun bage shi kuma ku na san a tunanin ku duk wani wai mutum da ke nan wanda ke muke gari guda da shi ko kuma yake wajen cakiran nan abin da ke tunani wannan gidan namu abin da gida ya wace ko ko gida abin da kowa ke kallo gida ya mutu to abin da za ku kallo gida na nan inda yake gida na nan inda yake ba inda ya tafi kuma mu uwayenmu kullum muna masu addu'a Allah ya rahmace su Allah ya kansu Allah ya yi musu zanuban su kuma ba wani abu mu'uwa mu idanu ne kuma suka kauda wallahi idanu suka kauda suna nan ka san abin da ke da kwai in ka in ka in ka ma danka tarbiyya ta kirki in ka ma danka tarbiyya ta kirki baka mutu ba in baka ma danka tarbiyya ta kirki ba sunan ka matacce ko kana da rai ko baka da sunan ka matacce haka nan mu addu'a muke Allah ya kan uwayen mu kuma mu ba mu abada ba mu watan abin da za a zo ana zagin uwayen mu kuma ba mu watan haka nan kuma da man duka ina sanar da komi dama ga abubuwa da duk kuke zuwa kuka hada kai garba ai na san duka dubara kana sani duka wannan abun da muke ciki kana san duk giwe wanda da za a sai kaga karshen shi kuma kai garba ka sa karshen shi ba saboda yanzu bala'in da kake cikin shi ma ya ishe ka kai girba bala'in da kake ciki wallahi bala'in da kake ciki ya ishe ka ka kama ba kan gage wallahi abin da kake ciki yanzu abin da matsayin da kake ciki to ya ishe ka kuma yanzu cakire ba wani mutumin da sai hito ya magana ce akwai magana da za a faɗa mana ko kuma sama gani ko kuma magana da za a faɗa mana cakire yanzu babu shi kuma duk abin da gani ko ka yi makan kanku ɗayan ku wannan soki burutsu ne suke ba abin da za su iya wa kare ya ta riga ta kare duk mutum da kasance mazanaci kowa bargin tsoron shi kuma ni kaɗai ake san a ba haushi ni ni ni kaɗai ake san a ba haushi ni kuma gaba ɗaya ina san gaba ɗaya in ba ku haushi don haka ne shine in nan motsa mai gari ɗan maimai wannan sai na ce mai gari ɗan maimai ya mutsa uwa ta su miliyan saba'in mai gari dan maimai ya mutsa uwa ta su miliyan saba'in mai gari dan maimai ya mutsa uwa ta su miliyan saba'in sai na haɗa haka ya yakin komo ga ari uban gayya saboda ma shi ana da kiran ari ba ma suna ke gare shi ba uban da ya haihi ari uban shi da daga wata su dubu ɗari ɗayan kuma suke nan zage su ba kuma wanga abin da ke ta kai tsaga ba dan ba wai magana dan mai har sirkin dan mai uban shi ya ci buwatar sirkin dan mai wanda ma dan mai mai dauki ɗaya ba da mai armai kai dan mai mai wadanda ku niki ba magana ina kuna ne ina kuna ne wayan tsanci aga sirkin dan mai ne sirkin dan mai amma akwai mutumin da zamu cire Allah ya yi kanshi Allah ya mishi rama Allah ya yi mai shi wannan tsoho mamman baban su da masu wannan wannan kullum muna mai addu'a wanda wannan tsohon shahada yi amma dole sarkin dan mamaya ya ci uban shi ko wani ne shi mai armiji kai dan mamaya ya ci uban shi amma wannan tsoho baban su da mai wannan baban su da mai abdullahi tsoho mamma kenan Allah ya kanshi Allah mai rahama wannan mun cire shi daga ciki dan wannan mutumin kirki ne hakika mutumin kirki ne Allah ne ya riga kaddara ya gama alaka da ku ya gama alaka da ya gama zara'a da wanga ɗiyan banza amma wannan tsohon na kirki ne amma duk wanda ke arman ɗan mai da mai arman yi kai ɗan maimai ko uban waye al'uban da ya yi uban shari'a da gamu kwate gabaki nawa kai yogi hire saboda makira duk abin da za mu zauna da ku lahiya ba na hoton shi kuma mine ne za mu zauna lahiya da ku ba na hoton shi ai wannan abin da kuka hada kuka yi wai yan kwashabawa kuke hada ku kawo su su ma su zo su zo su dauka ko su mine kai duka yana sanar da ku mine sani duka ina sane da komai amma kai na ku ba kuma za ka gane kuranka ai ka san da uban mai ne zure isa zure mai ne kuma da tashi ta amana bai ci amana kuma sai dan uwan shi kuna sane da haka isa zure a ce na ku ba ko kuma a ce kuka duk da yadda ka wade eh, saboda kuka ma da kai sani ko mu ma fuka hore kuka da ka sani ba wani ba to kai hankali kai wa ake sunan ka wayar da rabe da wani ali an gulma shi guma zana tamban zana ta abun ko da ke gari kuma bai shi ko uban ku gaban ko a zo hidda mai kai a tube shi yi mai kai kuma ya kama dan wannan abin bai shi ku ba abun ba da ba kuna ne bai dade kamar yau ake shi yadda ka sanya yau haka a yi shi ku hankali dukan abin da kuke tunani ya wuce